dalilin shi albani da sauran malamai da suka faɗa magabata sun riga su fayyace wannan magana shi ka san mangan magabata ko imam maliki ba ra'ayinsa ba mazhaban san bai a tan filibaya ba ma fanci ne bai a tan filibaya amma saboda wani suna gan bai a tan ciniki biyu akan abu daya to wannan ciniki biyu akan abu daya bai al'ina ne wanda ya hada da cuta shine muka karanta yanzu ka zo ka ce gani wannan na je ne karborance a gunka kuɗi kaga a wajen da ribai ke shiga ke ban da sisi na je gunka in karborance shi na zo ka ce da ni baka da kudin da zaka bani amma ga kaya na sayarwa ga buhu shinkafa ana sai shi dubu bakwai bakwai yanzu karba ka tafi da shi wurin wani niyya na zo maka rance ka ga rance shiga cikin al'amarin to shi na karba zan fita in je sai da shi ka ce to tunda sayarwa zaka yi ni zan saya yanzu cash in baka dubu biyar biyar na fata ka gane ni da kai mun kulla mun kulla bashi a baya ka kagen bashi ya shigo abin da yasa riba yake shiga ciki kenan shin siyo gunka dubu biyar biyar shi ka fita da dubu biyar biyar kuma na bin ka dubu biyu biyu kaga wannan dubu biyu nake binka ba zancen ciniki ba ne zancen rancen ne to shi ake kira bai ina sai manzo Allah ke cewa in kun bari yaki kuna cinikin ina ga abin da Allah zai maku wannan shine bai nan bai ciniki bi ba ke na da abu daya wannan shine bai atin fil bai'a shi kaji ya kai kayyim ya fassara mu fakihi da manyan malamai shi ka ji wannan bai asayin ba ba wanda ake nufi ba ne bal abin da kuke so a fassara maku da an ce bai san fi ba yanda kuke nufi ai ba ciniki duniyar nan yanzu na kwashi kayan nan na san da shi babur dubu da na san da shi shi kun zo kun saye shi duka ba shi dama niki baki daya ba shi ne cewa wata tara za ku bani kudin ban da komai nuna in ban kara riba ba zan tashi nawa amma kudi na an nuna kawai shin ta ma kowa an zauna kusanci zance ba. ha yanzu akwai warke warkiyar eh ba ka fahimta ba da me ba ka fahimta ba ka san duk kafin ba ka ba rance ka ka rance ka kara kudi bayan biya hukuncinsa daban da kaya ka yi cinikinsa guda biyu ko yanzu ko gobe ko yanzu mu akwai bambanci na fata ka gane saboda yayin da ake sai da kaya ana saye nan don a samu wani abu a kai gurgudo iko kana cinikin ne shi sunansa ciniki in karbo wannan littafin kasuwan sai in karbe shi a dubu daya in zo sai maka dubu daya dari biyar shi ne kasuwanci yadda na kara dubu da na kara dari biyar riba ne kuna zame sisa yahuda sisa kabirai sun ce ai ba bambanci riba da riba irin bayan ku na da kiyaye kaga <laughs> shi mutu ya hanga zai gane wannan da sun sai su ciwo manzala mai yanda ake ciniki ake samu riba ai ne rance kuma haka yake me shalle yace a a akwai bambanci wanda bambanci ku kasa ganewa kuna so ku zama yahudawa da ne abin nan cewa riba da riba duk ne ba ɗaya suke ba fance ni mai dan wana fance ni kun gane abin da nake nufi ciniki daban shi rance daban rance hanyar ciniki ne amma shi habaginsa dama ne na gin daman ranta maka hadi da taimako da tausayi ba dama in kara maka amma mutum da ya so kaya mai kudi zai iya so kaya bashi mai har zai iya so kaya bashi fakir zai iya so kaya bashi saboda cinikin sunansa bashi ba wani cinikin za ba gobe ba jibi a ciki na fata kuna gane zance ni kuma na so kaya ne don in juye in samu kudin inda za a yi wannan ba daman siyo kaya a daga kawai in kawo shi ana sai shi dubu ɗaya yanzu sayo maka dubu da dari biyar shi ce ai riba ne inda za mu fassara shi riba ne riba ne don me ka dauke shi kawai akan dubu daya ka zuka ka sai ma mutum dubu daya da dari biyar ba ka ga akwai riba ciki waye wannan da kiyaye na. waye alo na'am fahimci suran ba ku fahimci suran ba ba za mu iya tafiya inda harka yake ba Bai bai'a talfi bai'a akwai rance a hade da ciniki shi sa aka ana tsantsan ciniki in ba cutarwa ba riba ciki yanzu zai iya so zakara yanzu nan annun mutum kana tsaye a dubu daya amma kana so sai sayar maka dubu biyu a take nan kuma ya halatta amma ba yanzu karburanci a gunka take nan ina son ranta ma wuni in kara masa dubu daya wannan ba zai yi ba kuna fahimci zance na yanzu nan malam ja'far ya bani rance dubu daya ba daman tashi ba wani kuma ce tun da na ranta yanzu kai kuma ga rance wata mai zuwa ka bani dubu daya da biyar sunan sa mai saboda ba abin da aka kulla ciki dama ne wannan rance taimako ne rance ganin dama ne rance sadaka ne taimakawa ne ciniki kuma kara wani abu na abin da ka sai ka samu riba sunan sa riba wancan sunan sa riba rane fata da kasra na bambancin su na fi kun ban da wannan da abun ya rikice ma arna suka ce ai ɗaya ne me na sai kaya na kara me na baka rance na kara me shi shari'a ga masu cewa ciniki dama abin da ya gada kenan in aka ce riba yana shiga cikin ciniki shi da cuta ikan shiga cikin ciniki kuma an fassara ma cuta ka ci abu rubabu ko ka masa fiye da hankali wannan cutar amma da za ce cinikin bai yi ba dama aslan kasuwa shine sayan kara wani abu a kai amma rance shi rance tasawu'i ne baka ne ka bani ko canji waɗannan abubuwan ba kare a kai shi mai ilimi zai so kace da wannan abu ya gane abin da ake ciki cutan baya shi in ka dauko zance in za yi rance ka shiga da riba ciki shi zai cuta da al'umma fiye da kuma shi sa duk wanda yake aikin bank ya san haɗari rance ka kara wani abu kai ba yanda za a yi masu kuɗin mu kuna gani ka je karanta abu a kara ma kuɗi ka samu ka samu ka samu farka ka tashi da zai yi ba amma za ka iya so wani abu a kara maka ninka ma kayan amma ka ji kasar da shi shi kafta to akwai tasbi sosai amma shi mutum ya nusu shi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da ya zai fada shi ya fada abubuwan da ya kamata riba su shiga ciki da abubuwan da bai kamata riba su shiga ciki ba wannan nau'in kuma shi kai tunani mai kyau zirgi shi ka ce to me bambancin azurfa da gwal, da eh, me bambancin abin nan dabino arkama da kuma bambancin doya yanzu zan iya baka saniya kasuwa guda daya in karbo saniya guda talatin kuma wannan kuma ya zama yadda biyar ina baka na kama ba jinkiri a wajen canji akwai dokoki amma wajen ciniki ba dokoki shi da an hana cutarwa ciki yanzu zan iya sai wannan zuwa shekara goma ba laifi amma ba yadda mai canji rajiyo japan da radio tana akwai jinkira a ciki da ya zama jinkira akwai cuta ciki zan iya zuwa in karban naka in je in sayar samu kudi in zo in sayi irin san biya saboda haka shi hankali za a gane me ake nufi wannan abu manzo Allah annabi ne to yan kare ba san ma economic ba shi shi kai zirgin fahimta ko yan banka sa kasa gane wasu abubuwa da manzo ya hana shi daga ba shi kanun su shi ka fito da fawaid ba iyaka mangana daya amma wallahi ka shiga jami'a ba ma ka gane shi ba yanzu ka ga ku kuna karatun shekara nawa amma kun kasa bambance riba da riba to wa zan ji kai ni ka damu me amma wanda zai karɓa bashi ne misali sai ce to in bashi ne zan ba shi a me ciniki da zaka biya gobe sunan sami saurara da muka ce ka biya yanzu da ka biya shekara mai zuwa sunan sami to ba shi muka fara ba a'a ka fanci abin ka fakar ka dawo da baya mun ce ka sayi wannan abu yanzu zaka biya da wanda zaka biya shekara mai zuwa zuwa shekara biyu sunan sami amma in hannu bi an hannu da hannu ne sai ce an yi ira ka to shaɗe to ana mangara ma bai ma kance ba na'am eh shi ba shi ya shiga ciki eh zama bai a eh, ba ah, ba eh, shi ba ranci ba shi sunansa suna jinsi ne bashi zai iya shiga kasuwa zai iya shiga cikin marinci ya akwai bambanci kaga abin da ba ku kaga wanda yana ta daga hannu a kansa muke magana yake fahimta muke cewa abin da za su yi yanzu kashi kudin sa daban da abin da biya shi muke ta magana fa yana ta daga hannu yanzu kuma ya sake ta abin da muke magana me me yake yake ai to ainihin ba zai zaka wahade ni ba sai dan Allah na san maka magana eh in ka san cewa na magana mun ce ga wannan abun zaka sai shi ka ba da dubu da rufiya ka san tunda muka fara kasa kansa muke mm. da yanzu zaka biya wata uku ka ba da ka ba dubu da rufiya wannan lokacin da mun ce a biya wata uku na sunan sa ne ba shi ka sai an gorance to ka san kansa muke magana ko to me yasa ka tambaye to in yanzu ne sai ka ce ta sai dubu ɗaya za ka to wai akan me muke magana yanzu tun magana da muke me muke yi tun magana da muke tun kini muke yi me muke cewa a dala yawa ko fassara mu abin da muke ce tun kini a ba fahimta ka ba ba ka gaya ma abin da nake fada yanzu duk magana da ya kai rubin awan na yi me nake cewa halittin ake magana me halitti ya nan halittin shi misali in ka karɓi bashi a matsayin bashi zuwa wata uku misali bashi eh, wannan ba laifi misali riba ce aka kara mm. amma kuma in yanzu ne aka ce in yanzu ne ne ce ina son kaya ina maka tambaya daya yanzu eh, wannan kayan na so maka dubu daya da dari biyar yanzu da wannan yanzu na sai masa dubu daya laifi ne na yi tambayar ke ba ka amsa wannan kawai a ah, ya zara kan abin da ka faɗa kayana ne yanzu na zo na sayar maka yanzu kasuwa ne kayana shi na ce ka ga na sai maka dubu ɗaya da dari biyar shi ka saya shi wani ya zo na sai mashi dari tara don haka shi ka fasa kala ajalin shi ne haram a ah, ah, tambayar nake ka rantsance wannan to me yin illan ka illan shine kawai dai koran da misali sai ga an sai da mashin a dubu hamsin in kasuwa za ta kaso shi dubu ɗari dubu hamsin da amma kuma in ƙari ne ta ƙara dubu ɗari da to kaga in za ka yi magana shi ka yi magana sa ilimi kar ka ɗauki wani mushkila ka shigo da mu a nan wurin wannan masu karba a kamfani da kai da kaji kasuwa kayi ciniki ka ba wani zai shiga ciki amma makaranta wanda zai karba abu ne cinika kan ciniki ne zai je karba dubu cin shi zai kara maku kar ka doki wani mushkila muna magana in ka sake mu wanda za su rika wa don ka gane zancen in ka da wani mushkila daban ka fanci abin ne nake faɗa shi ka doki wani mushkila ka zo kaga yanzu kaman primary shugabannin primary za su je su doko bashi kamar dubu saba'in saba'in shi su zo su sayar maku dubu tamanin tamanin misali to kaga lokacin ba illan ba ne wajen kara ajali illan ciniki biyu aka maku da wanda su ba za su yadoki nauyin asara ba a masu ci riba wai yau zala annabi ne ba dama ka ci riba ba ka dauki nauyin asara bai amma laisa inda kaga wace wace wata bangare kuma daban yanda ɗan suke yi za su je su karbo shinkafa a wajen kanci cewa bashi shi mai bashi idan masu dan dubu biyar shi su zo su kuma su ninka maku kaga wannan mushkilan daban ne amma yayin da kuke zuwa abin da yake rike maku shine ajalin da ya shiga ciki to yanzu ka je kasuwa ba ma ajalin ba take nan na da dama yake miki yanda na gin dama ya ba ku dauki wannan riba ba yanzu shi sa in dai kasuwa nan ta ana sai wannan abun naira ɗari na kara naira dari biyu na ci ba me yasa kuke bari ba ba nan wurin shi wannan aka sani da aka san me wannan wanda suke faɗa yawancin mutane wannan sabon da dai kasuwa a ramana ka san an ci ba da kai ka eh ashe ci riba yanzu da gobe da jibi do duk dai ne abin da ka fito mana da shi malam kace karin nan ne da eh, eh, ajalin nan da muka abu shi ne da mutu shi ake magana da to ajalin kuma shi ne ba komai ba yanzu ta ke ban kara maka me da ajalin kuma to amma shi yanzu rance da yanzu da gobe ba dai yake ba to ku bambanta wannan shi ciniki yau da gobe da jibi dai suke ya eh, eh, rance amma ban da ciniki ya eh, ban da bashi izin nan zai iya zuwa wannan littafin ce dubu talatin na sar maka ka je wani makoci ne su maka dubu arba'in wani su ciniki ne yadda za mu yi ciniki amma wannan ciniki ba zai shiga cikin riba ba ka zo gu nan sai maka yanzu rance ba ka rance dubu arba'in ka je kuma wani wuri rance ka karba karba duk abin da ake ce rance ko farufa yake ka kara yanzu fi da a an gana ma ba ma fahimci atlan illan ba ku fahimci illan shi na gunji menene illa nan wurin illa kaga yanzu na doki dukiya na baki ɗaya na ji na sai kaya kasuwa shinkafa buhu ɗari shi na zo kuna so ku saya amma ba wanda yake da ko sisi shi wata gobe kana fata ka gane da kun saya yanzu dari da naira goma goma kun bani kuɗin ai gobe zan je saya shi wata ko shi kuka ce ba za ku biya ba shi karshen wata duk ba shi ne shi ne da anun zauna shi ce to in dai haka ne wata ya mutu tun da bukatun ku ya biya ku kara naira goma sha biyar biyar an da ba ku ku ji shi kenan shi ku yi kiyasin da rance to kagen nan lokacin ni ban da komai na jira ne ba shi kuma shi kurin da ban cuku cuku cuka in zo karasa ba uwa kudin ba kudin ciniki ya rushe ko bai rushe ba amma dan sayar da na shi ne riban da nake san ba riba ba riba to amma ko ni hauka nake yi ina da kuɗi na ajiye she ku zo ku ce ranta maku kudin shin bayar na zaune kaga yadda zan rata ma kudi ba na bukatar wani ba na bukatar sa kun na bukatar sa ma ihsan na ma kuma ba kowane mutum yake zaka ba shi rance ba kage rance ina hada da mutunci ina hada da taimakawa ina hada da tsotsai ina hada da abin nan kunya da ibada saboda aka ciro da maslaha ciki ba maslaha ciki amma ciniki akwai maslaha ciki ba nin baka ne ku gane wannan zance ku bar mu yi karatu na a'a abin da yasa suke rike cewa sun ce ma ya fa ne saka masa ai ma ya fa ma ya biyo fatawan mala albani kuma wanda ya zuga shi dr muhammad sani shi ke muke kima da su su ba tsaya su har suna zargi malamin masu jiya cewa suna ana kira cinikin a cikin arabiya bai a taksi bai a taksi ma'ana in zan ce kaya a mota abunka misali zan biya ka kaɗan kaɗan yanzu ka je ka doki mota bashi a kamfani ba annun bank ba shi ka ce zan baka naira goma goma zuwa shekara biyu shi ce kaga in zaka ba naira goma goma shi ana sai shi naira ana sai da mota naira dubu dari bakwai amma tun da zaka bani shekara bakwai kuma kan naira dubu goma goma za ka ringa bani to miliyan daya yanzu dubai ana sai da gida shekara saba'in ka gane <laughs> shi mutum mutum ya yi zakarsa bai a tasbit ba domin ka duba ma hanyar ma taimako mai shi ne na wajen tara wannan kudin yake ciniki to kalmar bai a tasbit nan shi suka fassa shi a zahira bai a tayin bai a cewa yanzu zaka saya ga kudinsa in zaka ajiyar ga kudinsa mun yadda amma waye hana wace nasi ba za ka mangana magana ji manzo Allah ba ya shigo da kai a cikin ciniki ka je ka fada ko ta ina shi da ka fassara shi bai a tayini fil wanda tafsirin ka ne malamai kuma sun ce tafsirin ba haka yake ba wani fahimta ne ba ba to wannan kafara bai a tayin fil bai'a manya malamai suka fara sun ce bai a tayin fil bai'a baya ya kunshi bashi da rance da kyuta shake kira a yanzu bai a tayin wanda manya malamai suka fassara shi in tashin jegun kamar jafar na neman kuɗi ma jafar sai kuɗi nake nema ina sa shin zo ya ce da ni ka sani yanzu ban da kuɗi ina sai in burma nake na jafar wannan ba wanda ya mutu ba fa kar ku zuwa she ji ina son saya shi ce to ban da kuɗi amma ina da kuɗin ga buhu shinkafa ni na zo ne dama akwai yan kasuwa suna wannan yan eh, ah, abin nan yan albashi masu albashi wani da masu abin da yake yake na son gaya maka ne yanzu akwai hidimar da yake ba da takarda a jihar karbo abin nan siminci zai baka takarda ana son siminci ton daya eh, ana son siminci buhu kaza ce baka ka je waje kamar ka karbo siminci amma ka je ba za a baka siminci ba ana son siminci kamar dubu daya ce baka takarda ka karbo ka karbo siminci da sunan dubu daya amma a je a baka a baka dari biyar watan gobe shi zaro kudi albashinka kuma na jin ka dari biyar to kaga farko da ya rubuta wannan ka ji kamfani a sayar maka ba sayar maka za a rance za a baka ka hada shi da ciniki hmm. sha ke kira cuta da rance sha ke kira bai a tafi baya saboda wannan ciniki yayin ciniki sa guda biyu rance ba ne babu shi wahani mun kulla cinikin a siminti na kuma zuwa ajali kuma ka sake sai annuka nuka da ne a warwar ciniki biyu muka yi ne a kan abu daya shi ke bai a fenti baya na zuka banci abin nan siminci buhu eh, dubu daya daya ni na daya kuma ka sake sai an nuna take nan dari biyar biyar ni na jere da ke ga yadda ka gina mu to ciniki nawa muka yi a kan wannan kun ga ci zance kun ga ci zance kuwa wannan shi ake kira saboda lokacin da na karba siminti man gasa ka amma ni na zo ne da zance rance sarance ya shiga ciki kudin kake so shi da gaya eh na zuwa dama ba za mu yi kafin ba ne kai kake ta ga hannu biya al'ina wannan shine kawai bai al'ina ya kunshi ciniki bi abu daya a hade da bashi rance da cuta wannan shine bai al'ina manzan ya saboda akwai cuta a ciki cuta da yaudara to amma bai a sai wanda ma ciniki bai a taksi taimako ne mu taimaka juna kai saurara ka zuwa shekara biyu kana biya kai kuma ka kara muna abu daidai da nan wurin wanda yanzu ma ana yi me da ake jingina, yanzu na ranta na karbo rance a gunka ina tsoro ba za ka biya ni ba kaga yin ba yadda ka karbo riba ba amma zan ba ka wani abu mai nauyi ka rike shi na biya ka ba na amma duk da haka ba kara ba jinjina sun ban yadda ba ba za ka biya ni ban karbo wani abu mai nauyi daga bayan ka biya ni mai maka ba cin kara wani abu ba to amma ciniki ba haka ba

ana yi oh kana sarkake yan wale ba da yi a'a ne shi bla menene wani ne tambayar ko kuma dama ne shi kiran tura wali to ina da alaka da karatun ne eh, to akan ciniki eh wato shi ne yan uwansa sai aka bar wani gida da za su gada sai suka zauna suka ce to a cikin shi kuma sai aka ce sai yi ke yana so sai suka ce sayar da gida aka ba ka kudi guda uku ya ka ce ba da tsakiya da ya ce da aka ce ba da tsakiya bai ba da koko ba a aka ce shekara biyu an yi ka an yi jingan an yi kuɗi an rubuta eh, an sayar masa amma ba ba da koko ba kuma sun rubuta sun sayar masa eh. sun sayar masa kashi ko bashi a'a a fahimci zance fa shi sa muke jahilci yayin da aka ce aka yi ciki ne ba sa ajali ba cewa ba sa ajali ba cewa ba shi da kuɗi a wannan lokacin a to inda haka ajali kenan in aji ajalin ba aji ajali. to anan ka faɗi ko shekar gari shi kawo a abin da ya biyo baya ne eh. wani kuma ya zo yana son gidan ya san iya sai zai samu riba shi ne sai zo yi cewa to kai idan ya sayar ya samu ribar nan shi zuwa zai gaya musu ko ko a'a wannan ribar ta fice biyar zai cutai ki sai ma yan wancan waye ki sai tun da sun masa kara shi mai masa kara abu ɗaya ne ba so da Allah ya hukuri ka gama ba ciniki barkatai da yan wasa sun masa kara da aslan shekaran da aka yi ciniki bai biya ba ya kamata a rubuta shi zuwa wani ajal ce wannan abun fa ban samu na biya ba amma zuwa wata kaza shekar kaza zan biya sha rubuta kaga lokaci zama mallakarsa a cikin wannan shekaran ne ya sadi kayansa ya biya ko mai ya shafi shi amma yanzu ba hatsada ba ba sai lokacin da zai biya bai faɗa ba an bari masa abu ne saboda dankon zumunci waye zai tashi zai sai da shi masu wayo eh karbori bai ba su duri ban nasu ne tun bai biya ko sisi ba kuma ba sa ajali ba ya haka ya cuce su da sun sa ajali wani abu na baraka gane da ke yanzu na yi gidan nan da ajali zuwa watan gobe mu rubuta komai da shebu. shi wani yanzu yana sai sai da shi wanda ya san ba a sai yana gida ajali ne in sadda shi in kone rushe shi kayana ne kayana ne wani to amma shi babu ajali wayo ya masu wannan waye ba za a da ba sai ya tambaya na karshe kun ba ku samu yi karatun ne bismillah eh ciniki karka ciniki abin da ba naka ba ne ban da wannan kayan haka amma akwai shi a kamfani mm. sai haka da yanzu ya tambaye ni sai na buga waya kamfani na tabbatar da wannan kayan akwai eh. na gaya mai cewa amma da kuɗi ya bada kuɗin da kuɗin da za a shi wannan amma na gaya a ba ya gina da saboda haka na gaya mai cewa kayan ban da su a kasa an kawo mm. zai iya jira wannan abin malam shi ma ya shiga cikin wancan wala kudin sa kaji kai ciniki kudin ka ne A'a kudin sa to ai ba ka gana hadisin ne yanzu an yi asara zai shafe waye ne a ba shi ba yi asara a ba asara in ka ji ka karbi kamfani da kudin sa kai me yana ka ciki she je ta da abin na abin da ya saya ya tafi da shi ya san ba shi da kyau ka ya kasance kai tafiya kake kawai in kana so ka yi wannan i na kamfani zama ka ko man kamfani su wakice ka ka zama wakilin su dila ko ka je ka sai bashi annunsu ka sai bashi tsakanin ku kulla ba wanda ka sai da shi ka je ka biya shi wannan biyu yana faruwa malam misali a'a ka dauki wannan misali dubu ka kawo shi ba shine nake gaya a'a ba sai ba ne ni dai ban yadda ba sha bai yadda ba ka zo ka kulla ciniki shi ya zo tun da bai waye ba bai san alakar kamfani ba ka ce ga shi kamfani baka da shi waye kai da mai ikhlasi kamfani ba amma kamfani na da shi ka karbo kudin sa ka je ka saya ka kara masa kudin ka zo ka ciro riban ka bashi nasa in kana son alheri ka tafi da shi saya to ka je ka je ka nuna masa dillanci ka ce zan je in sai maka kamfani amma ka kara ni zaka bani riba kaza shine dillanci to ai malamin misali a ce ya zo kana nan guda da kuma ne da guda nuna ba wai me kake so ka ce ne eh shine ai tambaya ce ne to ina da ya amma kayan tabbas ban da su a amma ne masa bayanin cewa kayan nan akwai su a kamfani kana so ka zayyana din eh a ma ai tambaya ce malami tambaya ba ka riga ka gama tambaya kuma na shi yadda ya yadda ka nuna maka da shi gashi a wurin amma yayin da ka je ka sai da kudin sa ne ba kudin ka ba a wani lokacin da yi wanda a ta nan wani wurka duk wani lokaci ka san cewa nan da ka hada manzara kar ka zama malamu ka yarda kudin ba naka ba ne lokacin da ka sai ko ba haka ba ne da ka je ka kula cinikin da sunan ka kula cinikin ne to lokacin asara ya shafe wa ka samu riba amma baka shi abin da zaka yi ka fita lokacin da ba kudi an ninka ka ce ina da iko a wajen kamfani sai an je in karba rike kudin ka shi mu zo mu ci in ka je tun da kana da fuska kamfani ka ce ku siyo mu kayan bashi zuwa kaza zuwa gobe ko jibi shi ka zo ka fitar da kayan ka ka fito da riban ka koma jin kamfani a kanka ya sani shi kuma da ya saya hannun ka ya zai samu asara abun ka zai koma to magan ka kai wannan wanda ka tambaya na gaya ma in kana da wani tambaya ko ka fita wani fuska amma ba za a sama in na fitar ka biyo ni kaza a ga ne magana ke magana da yana kasan cewa nan ko to shi sai ya kasance kuma ya dawo ba shi sai ya zo ya ni da ke tashi eh, sai ya ce ina da dubu ɗari na ba ne ni eh. da ka yanke magana ne ka to me tambaya da me yin shi ne ai anan mm. am akan cewa na bashi wannan kuɗin yace a duk sati zai dinga biya na naira bai halatta ba shi dai ku yi musharaka tsara da riba wanda ba rance ba ne shi ku koma ba ifto cikin zance rance kaga shara komai a warware yake yadda ka wanda duk da ka bashi ka ce ba bashi ba ne musharaka ne na kasuwanci juyewa ana kira ba ka sai kowane ciniki riba ne ka san uwa kudi nawa ne ni da kai riba na mun garbawa wata wata kaso biyu kana da daya e kana da kaso biyu na da kaso daya amma uwa kudin kare lalace na fata ka gani. amma yayin da ka ce shi ka bashi bashi zai zai ka bashi asara ba wanka kayan nan wurin da ne amma riba kana musharaka da shi wace ne yahudanci ne wannan shi ne banki da ake yi bayan da zai banki sai asara ina daga cikin illan banka akan kalla ko ba haka ba ne kan kalau kai muke tambaya mu tambaya haka kabir to har yanzu baka gamsu ba ajali zan zanzu zan zo illa na ku tambaya menene illa ai wannan babin rance ne kin zo da ku tambayi illa illa tana da mene ne ango kuma ta mabruk ya yi aure ku can lai ba su zaman lafiya da albarka alhamdulillah to ne lada baya cikin addini kaka wahadi kanka ba wuce ne zaman mutuwar zuciya ba za zai kalle kallon mahana ba dole ba ne shi dai baka ba dole a ciki a ah, dillanci to shi ka koma can wannan wani dillanci a kaga mutane mu shanin musu haɗari ne su haɗa nan su haɗa nan kaga lada ba shine dillanci ba dillanci shine ga fili na rasa wanda zai saya shin wacce taka ka nemo mun wanda zai saya in ka zo ka sayar maka kaza zan ba kaza da kaza kaje shi mai shiga cikin gudu ji ni mu kan soma ya kawo na ce miliyan biyu da dari biyar to amma ka sayar miliyan biyu da dari biyar kowane dubu zan ba ka naira biyar a cikin saboda wahala da kayi amma ban ce wai wanda ya zo kallo ga abin da za ba shi ba shi ne ko kai kuma da ka zo kai ciniki ka san zalunci mabiyu ne in sai kayan ninka kuma ka sake bani al'ada al'ada ciki al'ada waje ciki al'ada kasan ci zance shi da ka ba wanda dama ya jawo maka kwastoma kasan ci zance baka gane zance ba ne yanzu ba akwai yan wasu na yi a kayan sunan suna ji al'ada ne ni kamar na so gida gunka shi na siya gida gunka na baka kudi na ka bani lada ni na siya nuka ba domin zan yi haka na ce kuma ce a bani lada mutuwan zuciya ne da bara ga wannan cinikin mun yi shi a cikin buhari in ba kuna rena kaset ba wannan niki bincike muka yi muka fita da shi da abubuwan da ya zama haram ainihi da abubuwan da sun zama haram na muwakata shi giya mutum babansa ya mutu ya da kamfanin giya ya zai yi mutum babansa yana ciniki alade ya mutu sai da abu haram sai da abun da asalinsa ba haram ba amina kai haram don mu yi wannan bayan ina mu yi duk wannan amma yanzu kasa kwaya ɗaya ba da shi yanzu insha Allah sarki ki za mu yi kokari ya fara tsara wannan kafin za mu da shi amma da ku yi nadama kan wannan cinikin ne muka yi bai al'ina sai da muka kai shekara uku muna kan ciniki da an shure shi ma zama da kike kuma ba an koma baya ya zama sabon ba ba mushkila da shirka kamfani mudaraba menene duk mun yi ya za a yi karatun da sha ringa muraja karatun sha ringa muraja wala amma ba muraja wannan sai mun doko kasat na muna son doko Usman mun amfana za a mai da shi shi amma ina ruwan ko wanda kuna nan ma yanzu kun manta yanzu a iya bambanta ma wanda zatin sa haram ne cinikin sa da wanda ba shine haram ba yanzu zaka iya doko jaki ka je ka sani shi har na kasan zafi yanka su ci ba za a yi ba yanzu ni mai cinikin jaki ne na zina ce ma arne yanka haram ne a'a karka da Allah kake su waɗannan mun yi shi kun manta yanzu na san jakin na fa arne zai yanka ci shin sar mata eh? a tambaya nake ya ba hanan zai cinye ba bai mu kuna kan ikin ba a'a to waɗannan cinikin da mun yi su amma kasa gane ko miya ce. ciki ku taimaka a gyara ko ka tattauna Usman bin Amfana za a mai da su su yi da a gyara su ku ba karatu ne muke ba na wazi ba mutum da abin da ya manta sai ringa ji amma ku an wuce an wuce ba zai yi ba kaga abin da ku tattauna ba wanda zai tambaya kuma wani bai fahimta ba kuma sai sake wucewa shi ka zama muridi shekara goma an sake shi zama maka sabo ina muke ne ike hmm? cewa bakara su sallallahu alaihi wasallam kullu tamr khaybar hakaza shi tamr na khaybar hakaza ne yace la wallahi ya rasulullah inna lana khudsa min hadha sa'in muna dauka wannan mai kyau da raji da mara kyau nan sa'i guda biyu ko sa'i guda uku to ku je a jikin wannan duhi kaya ku duba magar manzo Allah fa kala su sallallahu taf'al karkai wannan bi jama'a bi darahim ka sayar da rubabu jama'a nan ba lalace can ka ku ci taro ka sadde mara kyau kudi ka sadde shi a kudi summa ibta bi darahin janina shi ka so mai kyau kun fahimci wannan ka ga an fito ke kikici riba an tare kai hanyar ciniki da kuna da tunani kuna gane zancen kai da kuna da tunani rababon ya zata da shi shi da aka hana kari ban wajen canji shi aka karkato ka zuwa kasuwa wanda ya kofa bude yake kai a san shi da halinsa kage ba hana ba amma mu canja da halinsa ba zai yi ba akwai jahala ba jahala ba mai ma da Allah kai kana na kana mutane akwai cuta dai kuna gane karatun kwa? kun ban ce na mutane ba ba ku fahimta ba ya ka fahimta dan Allah eh, shi ma kan ne ke ma kuna sai masa dare shi daidai yake abin da nake gaya maku yanzu kaga zai yi wannan rububin zan sai da shi daidai kwano daya ne wancan kuma sayar rububin makudi saura amma ya ga mu kara sa can ciniki amma ba wajen canji ba saboda wajen canji da wajen rance a nan riba shiga wayo Allah na ba su gane illan ba an gane zancen kuwa kafin ku zo ku gane illolin ku fahimci wannan manzo Allah ya hana riba yana shiga cikin rance ne da canji amma ba ya shiga cikin ciniki cuta da zalunci da jahilci a jahilci abu ina shiga cikin kasuwa ne shi kuma an faɗa illolinsa to amma haram tsantsa ina shiga cikin rance ne ina cikin ina shiga cikin canji ne to tun da manzala yana sa ita halusa a cikin sharri canji ina da kwano na dabino na yar dutse gaida kuma me da wanda kana ce kamar kana tauna kurkure bisheshe she mai dabino madina na son saya canjin hakan baka ukun karbo biyu shara ya hana mu ko mu yasa zan zo kansa kun gane wannan shi ba ka kwano uku ka bani kwano da shi manzo Allah ce a kar ku yi wannan ku daina canji a kara wani a rage wani in kana so ku hawala zuwa ina yau Allah na da kuma da an gama an gama maku manganin duka baki daya in ka hawala zuwa cinika can ku yi abin da kuka gani dama na da dama sai da wannan kwano uku yadda na gani dama to wannan kwano rubabun kwano kun yanda na san da shi ne doki na kudin jin su mai kyau amma kar mu biyo shi hanya rancen kai yo Allah na me yawa ne ma na sai rubabun zan samu karin kudin shi sake su mai kyau amma ce an hana me yasa za ku zo ku gane wannan an hanna wannan illa shi da kuma da shi a kasuwa tun da rubabban ba hana sun shi ba mai kyan ba hana sai shi ba komai kuma da kimansa ku je can ku yi cinikin kun gane zance an hana ku yi rubutu ne mai kyau a cikin amma an ba ku dama ku sayar me yasa riba bai shiga cikin ciniki ba <laughs> shi dai mutum ya nusu kawai kallawa kana gane kawai na mutane ba fagen ku ne dan Allah ka dinga taimakawa kana gane zancen kuwa to illan da yake shiga canji da rance shi ne za ku tambaya amma wannan ba zan fayyace muku ba shi kun ji karatu na da shi gane illan da yake cikin canji illan da yake cikin rance canji na da fadi fiye da rance canji ko abubuwan da ba riba suke ciki ba akwai ajali ba za a daba ajali ya fita ciki na zo na ce ka bani wannan rajin zan baka na mai japan to zan baka japan na daya in ba kai ka karbi wannan goma yayi amma ya za a yi yadda biyar eh. ba a jari to wajen canji dokoki a ce canji cutai shaka kawo wani ka'idodi wanda wannan ka'idodin zai sa babu adawa zai yi mu yi canji da wannan canji muka yi fa ka kawo na japan gwaya dayanin baka na wannan goma sai ka ce eh to shi kenan ka ba na japan gobe zan baka wannan to ban da shi shin shi sai da japan su wancan goma sha rike wa kawo maka wannan kaga lokaci na na yi ciniki ma lesa ini shaka ci to ba za a yi wannan ba kai amma da kuna da tunanin kun gane magana kun gama dan haka ni karan zan ji cewa baka da kayan kaje nawa ka amfani da shi ka juye in kunna wani kulla zuciya ta kuma ka kice ni kuma ka sai abin da baka da dauka tsara a ciki saboda ka wani ka goma doki nawa da nan da nan yad biyad ciniki kuma akwai wannan dole akwai bashi ba zan saura kowa ba ba na ji har wasu ba sun kwai na muka fara ba ina muka kai ba kuma ina muke son mu fa ba shi dai na ce ya fahimta kai me muka ce ina magana ne kai ba ka ji ba ta shiga cikin kasuwanci amma tana shiga cikin canji ne da kuma bashi da kuma rance da rance da canji nan da ba take shiga amma ciniki wannan sai dai mutum yi cuta akwai cuta a ciki na suka fahimta akwai cuta ciki akwai haƙinci a ciki akwai zalunci a ciki shi kuma kayan shi ka saba ma Allah ne amma bari ba ba ka da kun gane mangana akwai sawa ka za iya rushe jinki inda samu illa na ciki annu agu ai bana shidda annu agu menene saboda haka ne ma annabi sallallahu alaihi wasallam ya roki Allah ai rahimallahu abdan ya fassara saman ba saboda ciniki a cire cutar a cire cutan ya ce kai rungumi kai soki shi sa ni ma na zo na kau kayan ka duk kudina ne na ce she inda na tausaya maka shekara goma zaka biya ni kai kuma ka dan kara mu wani abu in zama ya tsara bana <laughs> kaga haizu bai gane ba abun za ku gano yanzu ka in ka ciyo shinkafa ka zo nan kana sai da kwano da naira da shi wani yace zan sayar maka zan sayar naira ɗari da hamsin hamsin amma zuwa wata ku ka mata ke kana zaune ba abin da kake yi wanda ya zai sayi nasa da dari da goma goma ya sake goma kafin wata ya tara kudin kuma ya kai kuma kana zaune kana jiran daidai da rance ki ga rance ba wajibi ba nan baka dukiya na baki da rance ko baka rance zauna na jira shi da shi za a ci ba ma za a yi ba ba shi da asali duk ko rance baka da wannan rance kuma ya zama ciniki da rance zai zama ciniki to babu rayuwa a banka karo ka lauka gane illan da ake gudu na banku ko misala dama mu warware wannan ku kafin ka kawo magana mm, me yawa misali malam zan je kamar japan mm. da su yaji mai quality misali mm. in kawo kwarsuwa ce naira ashirin ashirin misali don kuma ɗauki wannan yadin samfur nawa wannan cuta ne wannan cuta ne wannan cuta ka ga ba ba ne cuta ne wannan asara ce shi wajen ciniki akwai jahara akwai cutarwa akwai zalunci a cikin canji kuma da rance akwai ba akwai zalunci bismillah malam me zaka ce eh mm. ana da da ana ko goma mm. shi ko da a ko goma sai kana da madina goma ne kuna da yau dan kyawu sai muka wani rashin cikin da zai na ka san da goma shi sannan na goma na ya hmm. ka da mai shi da kuma ina sai na tsaya sai kuma kana da bukatar da biro hmm. wa sai yi shuwa sai ka sai huku goma sha biyar a cikin sa hmm. a ga wannan sai da kuma sai da eh amma wannan hukun goma da hukun goma sha biyar kwarai ba ɗauki kuɗi na ba ta ba kwarai ba ta wuce kuɗi ka ba ka dibino na goma sha kai kuma an hana wannan an hana wannan ka ka karara ike an ce ku yi abin da kuka gin dama a mahanyar ciniki an sa a cikin kanci buke kwana saboda lokacin da za ku yi wannan sunan canji ba sunansa ciniki ba shi manzo Allah yake kar ku shiga layi riba ku koma rayin da kuna da zali shine ciniki shikenan shikenan zance kare ciniki muka yi shi da na ce abin da zai sa ku waye ku faɗa me yasa ka ware wai su guda bakwai ce akwai illa cikin riba menene illa shi ta abudi ne ko cuta ne wannan shi kusance shi kagin ka fito da mangan kararaye kagin Allah ya sa na na na na jigawan buhu 20 ne na na na na na na na na Madina buhu biyar ne an hana amma zan iya sai na jigawa in je sunan da Madina kudi saura ku je kiniki ne ku je ifa almashi tun ba dama ba yauda amma canji ne an hana inda sunansa canji an hana a'a siga ciniki shine mai o yanzu manzo Allah ce ku je ku da abin da kuka gani ku da shi da dirhami kuma maka ku canji ne siga ciniki kai kake koya manzo Allah ko shi ke koya maka ga karatun ba amma nabi ne ke fara ba yace kar ku canji kai sadda ba wanda mara kyau bidiram kuɗi ka dauki wannan kudi ka shi mai kyau to a nan ilimi ke amfani menene illa kana gane wannan ba a gane wannan illan take kenan shi da an bude maka shi shi duk abin da shara zai hana shi hana abin da ake hanga ne ba wanda kake gan shi yanzu ba an bude cewa ni zan iya karba a gunka buhu goma ka bani buhu biyu kuma ba ajali to hadarin zai shiga ciki da adawa Allah kawai ne sai wanda adawa za ka yi canji ne ba ciniki ba ne yanzu maukaci ne min ka abun karbi goma ba na yadda ba kai ka yadda ba amma me yasa shari'a hana akwai ta illa ba mun gane ko ba mun gane ba ni na yadda kai na yadda amma shari'a hana mu ce ma hankura amma ciniki na yadda kai ka yadda ko ka ji zafi ko na ji zafi dai an kulla zan zan sai abu amma na ji haushin ka amma ba riba ba zafi na ne ku gane wannan illan za ku gane me ake cewa saboda haka malamai da usmin ya zo fitar da waɗannan illolin shi da ya zo karshe ce Allah wa a'lam to karatun ne ba yin sa sama sama ke safihiya amma sha duba menene illolin alaikum salam yawa tambaya da shi mala ko sai ka'ida ne kan mutum ya ci goma akwai ka'ida in yana ba ka'ida ba ka'ida shi yadda kasuwa ya tafi zai iya tura jin da naira goma zan sai da shi naira dubu ba wanda hana in dai ba zai kirya ba in ba zan cuta da al'umma ba in ba zan gaisuwa ba to amma ka dauki maganar manzo Allah fa karka handama ya ce Allah ubangi rance mutum wanda zai dike a kwa ciki ya yi su rungume a ciki amma akwai yan bida a cikin rajin suna cewa wanda ka ninka bashi wannan riba ya zama ba wannan kariya ne duk manzo Allah ya taba ba da wani zai siyo masa ragon nan ya bashi dirham daya ya siyo masa rago daya shi iya ci sai ya shi rago biyu shi ya je sai da dayin ya kawo ma manzo Allah dirhamsa da ragonsa ciniki kenan inda rance ba da haram ne shi da ne wannan ina nan mun karanta mu amma kun manta dan Allah dan Allah dai mun gama zancen ci ai sarki yake da Allah karbo katat na abu dai ne zamu kun yadda ku yi rigista karbo abin cinikin ayi yi suran ku saya ba ni zan sayar ba ga wanda zai sayar sabo za doko na sa malami na tafi kasafi ne abin da yasa nake so ku zuba kasafin nan shi ka fita ka ji wani kasafi ma an jafar shi ka ce ba nan Najeriya ka yi ba asalin ma an sai da shi babu anan yana togo yana bai ne ban mishi anan kuma ilimi na a nan mun koshi da ilimi shi sa ba mu yanzu kuna ga muna yi kama wasa shi Allah ya karbo raina shi ku zo waɗannan kasuwan kuma kuna neman lokacin ba wani lokutan ba kan kowa da abin da Allah ya bashi amma wannan cinikin da ake yi mu yi bincike akai mu yi mere na ciki mu yi komai amma yanzu koyi manta ce man gar kankana muke tafa mai yanzu a can gyara shi ba sai da sha a sauki ba wani je ba ne naira dari sai ina so a bashi kaza a can gyara a biyo shi ima mai da shi titi ko a mai da shi menene kasuwancin kawai ka ji shi da zancen haram abin da ya shafi haram sai da abu haram ka gaji abu haram duk mun yi shi yanzu baban mutum baban mutum ya zai ya bar shi masa kamfanin ya zai yi kun manta mun karanta duk wannan <laughs> to anan zan saya saboda ina da uzuri ba za a kara ka eh saura jiki daya ina zuwa duba malam bai bai ya zo to وقال عبد العزيز ابن محمد عن عبد المجيد عن سعيد أن أبا سعيد وأبا هريرة تحدثاه أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث أخا بني أدي من أنصار إلى خيبر فأمره عليها شيء شو كمان تدشي شيني رجل أتشان لبا أمبتي مكوبا سنوسا ta shi kuma an kuri insha Allah muna da taro taro na namu ne na ajini ba wai taro na wani abin nan ba na zuwa wanda na ce su magana haiba zuwa yi haiba ko buta da ba ko kuma ne ko ne biya to

zan biya za a wani wani ya ne zai a a za a yi ta nawa ne zai tidin wani dan Allah iya fada ba a yi so sai ya gama tukunna ba sai ya gama haɗa wata to a kama a kawo a yanda za ka yi wannan da ka yi su yanzu zuwa yau amma da shi kasa ta mai da shi shi mun gama ki kuma da mutum da jaki da shekara da kuma kare da wani yayi wancan ba zan karɓa ma da ci gaba da aiki da na gama sha mai da shi kuma da shekara kare ma da suka je ka tambayi kasa da nawa za insha Allah zai yi mana. zai yi shi za a sati ne ba ah, a ina sa tafi da wani kasan gari zai yi mana ka tambaye zai kun biya na fiji ko an biya wa to insha Allah ko kuma sati mai zuwa sarki yaki zai kawo a bai da shi wasu kasashe mu magana da yanzu dan Allah ku rubuta zan kawo maku littattafai wanda za a yi muraji a kan mutu amma farko ku kuma a aini wannan aini Ko san shi shara kuɗin kuna yi kuna yi a wajen zargin mutu a ba. ya wajen da muka karanta zai maku bayan da kyau ba wannan ku koma abin da ake kyan da suna na fatan gani koma kuma littafi ana kyar majmu'u imam nawa za ku ne na kyar kuma ku koma da auta ku koma imam abin nan a

ku mu fatawa ibn taymiya ku ji yin mangar ake mushe su a can littafai ibn kai littafai imam ahmad al-mubin madhabansa da ku ji mangar da ku ji shi ba mubin ta ibn kudama eh, ibn kudama okay akwai yin da ku ji mutu a dai ba fa ni malami kuma ko wajen su raya kuma da fiko sunna da ma da waɗannan eh. na ba ta waɗannan da zan zan kuma. eh shi ku koma kuma fitowar islami littafi ne daga hukumomi hukumomi ne zai kawo muku shara kuma da sun albani abin nan wannan littafi na abin nan al'irwa eh, ku koma kuma shara na tirmidhi akwai tufatul ahwazi akwai arda awal da ku jijjin din malikiya suna mushi abubuwa duk a ɗauko su ai za ku tara malamai saboda akwai nafsi wanda ɗan shi'a suna gani zai mai hana ku koma fatawa